This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Laraba 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku jabuwan da muke tafa da su da farko ga Mahmud da kanin labarai. To Hafiz wata gamayyar 'yan uwan mutanen da Hamas ta garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da kara Isra'ila da su shugabannin Hamas a gaban kotun ICC. sakataren tsaron amurka lloyd austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da kawayen amurka a kwana guda bayan da aka sallamo shi daga asibiti hukumar lafiya ta duniya who ta yi gargaɗi kan yadda al'ummar sudan ke kara shiga yanayi na kunci da ke barazana ga rayuwarsu kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu al'ummar nijar na ci gaba da kokawa kan halin matsi da suka shiga sakamakon takunkumin da kungiyar ecowas ta kakaba a kasar yan Nijeriya muna matsala yan Nijeriya sa matsala yan Nijeriya masu yin matsala nan saboda mu shi ne suke suna ganin saboda mu aka sa takunkumin nan aka ce a ya tsaya haka talakawa ne suke shan wahala. Bayan nan za mu kawo muku sabon shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon zai tattauna da shugabannin addinai kan gudunmuwar da suke bayarwa wajen tarbiyyar 'ya'ya da zaman lafiya da haɗin kai da ci gaban ƙasa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Wata gamayyar 'yan uwan mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba ta nemi masu shigar da kara a Isra'ila da su tuhumi shugabannin Hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin Hague don neman a biwa 'yan uwan nasu kadi kan laifukan yin garkuwa da su da aikata musu laifukan da suka shafi yin lalata da kuma azabtarwa. a ranar bakwai ga watan oktoba mayakan hamas suka yi garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai a isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1200 harin da ya haifar da har martani daga isra'ila waɗanda suka halaka falastinawa sama da 28 sakataren tsaron amurka lloyd austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da kawayen amurka don tattauna yadda za a tallafa wa ukraine yayin da mamayar da rasha ta yi wa kasar ya doshi shekaru biyu wannan zama da ya kunshi gamayyar sama da kasashe hamsin da ake kira kungiyar tuntuɓa kan al'amuran ukraine na gudanar da wannan taro ne kan yadda za a ci gaba da tallafawa kasar yayin da ake fuskantar rashin tabbas kan lokacin da amurka za ta ci gaba da bada tallafinta wanda shine mafi tsoka cikin agajin da kasashe ke bayarwa hakan na faruwa ne yayin da ake kai ruwa rana a majalisar wakilan amurka mai rinjayen 'yan republican kan neman amincewarta da kudaden da za a tallafa wa kasar ta ukraine Supporting this bill is standing up to Putin. Opposing it is playing into Putin's hand. Shugaban Amurka Joe Biden ke ne yake cewa nuna goyon baya ga wannan kuduri tamkar tsolewa Putin ido ne yin akasin hakan kuma faranta masa ne. Rabon da Amurka ta turawa ƙasar ta Ukraine tallafi tun a watan Disambar bara bayan da kudaden da ta ware suka ƙare. hukumar lafiya ta duniya who ta ce sudan na tunkarar wani yanayi da ka iya haifar da matsalar matsananciyar yunwa da rashe-rashen lafiya da mace-mace da kuma matsalar karancin abinci mai gina jiki wakilin who a kasar ta sudan peter graf shi ne bayyana hakan a birnin alkahira na kasar masar a ranar talata yayin da yakin na sudan yake shirin cika watanni goma cif da barkewa a gobe a alhamis lamarin da ya ce ya jefa al'ummar kasar cikin kangin rayuwa Graf ya faɗa manema labarai cewa kusan mutum miliyan 25 cikin al'amuran wato al'umma ƙasar ta Sudan na buƙatar agajin gaggawa sannan sama da mutum miliyan 18 cikin wannan adadi na fuskantar matsalar yunwa sanadiyar karancin abinci. To madalla kafin ku je ƙarashin labaran duniyar za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. wasu al'ummar jamhuriyar Nijar da wasu 'yan Najeriya da ke zaune a jihar Difa waɗanda ke gudun hijira sakamakon rikicin boko haram sun koka kan halin matsi da suka shiga sakamakon rufe iyakokin ƙasashen biyu inda suka yi kira da shugaban najeriya bola ahmad tinubu da ya duba takunkumin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas da kakabawa nijar tambayan da sojojin ƙasar suka hambar da shugaba muhammad bazum daga kan karagar mulki a bara daga difa ga rahoton da wakilin murya amurka haru sula rashid ya aiko mana A yanzu haka al'ummar jamhuriyar Nijar da na makwabciyarta tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana mawuyacin halin da suke ciki sakamakon yadda takunkumin eco ke kara ci gaba da shafar hulɗar da ke tsakanin mazauna kan iyakokin kasashen biyu wani lamari dai ya faru ne tun bayan watanni bakwai da sojojin kasar suka hambar da gwamnatin farar hula ta bazum muhammad a ranar 26 ga watan julin da muka yi bankwana da shi to sai daga bisani waɗannan kasashe uku da suka hada da jamhuriyar nijar burkina faso da ƙasar mali da ke mulkin soja tuni suka jaddada su ta ficewa daga ƙungiyar sidiyawo ko ecowas sanadiyar matsin lambar da kasashen uku suka ce an yi musu shine ba bisa ka'ida ba Sashin Hausa na muryar Amurka ya zanta da waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar musamman ma na jihar Difa da ma 'yan asalin ƙasar ta Najeriya da rikicin ƙungiyar Boko Haram ya sa suka bar matsugunansu da neman mafaka a nan jihar Difa. Sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan mataki na ECOWAS suna masu cewa. Sunana Adraman asalin jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Mu yanzu Nijeriya tsakanin mu da ita su yi kokari a gyara takunkumi nan da ake an samu shi cikin matsala mu 'yan Nijeriya muna matsala 'yan Nijeriya sa matsala 'yan Nijeriya masu yin matsala nan saboda mu shi ne suke suna ganin saboda mu aka sa takunkumin nan aka ce a a tsaya haka talakawa ne suke shan wahala shi tinubu yanzu shi da shugaban kasa na jamhuriyar nijar wannan su ba su gani su ga kukan talakawa malam bukar abba malam kilakan komin gudumariya a jamhuriyar nijar shugabannin mu matakin da suka dauka wannan za mu koma noman mu irin na da na kiwo akwai sauran kasashen laraba ba najeriya kadai muke makwabta da ita ba ko benin muna da sauran kasashe kenan in hagu yakiya za mu koma dama malam muhammadu muhammadu mu matsayin yan najeriya ne kuma rashin daɗi ya koro mu can muka zo nan mun samu yanzu matsin ba sosai eh, shi tunubu ya yi kokari su gera tsakanin su har mu samu makoma kasan mu kafin mu koma kar mu samu matsala musa hassan to mu gaskiya in hijira da muka gudu daga najeriya muka zo niger tinubu su koma da niger su shirya mu kukan da muka kawo gare ka kai shugaban tinubu saboda shi ne zai kawo illa talakoki su da bakawunan su ya tuna da yan najeriya can fa mutanensa ne yan najeriya kuma sun zaɓe shi don ya jagorance su a mulki don abun ya kyau to koya ma sharhi kan lamarin yau da kullum ke kallon hulɗar dangantakar da ke tsakanin Nijar da Najeriya tsawon shekaru da dama sabanin yadda ake ganin dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta fara ja baya sosai tambayar kenan da newa Alhaji Usman Manga Isufu da ke zama shugaban kungiyar farar hula ta NPCR a nan jihar Difa ya yi karin bayani yana mai cewa Nijeriya da Nijar wannan al'umma ce guda nasaru suka zo suka raba su tunda lalle mu nan a difa eh, muna iya ce akwai jama'a najeriya wadda suke nan a nijar ka gani eh, ba yau ba suke cin kasa su yan gudun hijira hako wanda suke na hashe da shekara goma sun tsallako don saboda sun tsammani akwai yan uwansu wanda suke nan kaga kuma ai an karbe su hannu biyu an ba su wuri sun zamna fiye da shekaru barkatai bancin haka nijar da nijeriya ayin hulɗoɗi da yawa kaga lokacin da su wannan faransa'an su ne suka so su raba najeriya lokacin biya fara wannan lokacin jori ya aka yi ai jori ce baya wa nijar da nijeriya duka ɗaya suke kaga niger ta kai doki aka ci yaƙi na biafra ba a samu ba a karaba nijeriya Shugabanninmu wannan kiran da zan musu su yi yadda za su kawo su goge kukan eh, talaka. To sai duk da hakan 'yan kasar Nijar da ma na tarayyar Najeriya na fatan ganin an shawo kan wannan matsalar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu ta hanyar cire takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba jamhuriyar Nijar wanda hakan zai ba su damar tafiyar da al'amuran su yau da kullum kamar yadda suka saba yi a baya. Harusular Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Haru Sula rashidu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ta kungiyar tarayyar Turai ta EU ta kudura niyyar sake kwance damara da kuma tsugunar da tubabbin mayakan Boko Haram a kasashen yankin tafkin Chadi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Hassan na kai ne aiko mana daga Abuja wanda ya fara da tattaunawa da wasu daga cikin tubabbin mayakan na Boko Haram. farkai a yana da na kai yaki yaki na da yawa ne a najeriya ma na yaki a kamarun ma na yaki ba wani abun da mun sa gaba kawai da mun mun ga abun ba kyau kawai da muka bari muka fita me ba ku karin gwiwan ku fito eh karin gwiwan da abun da sa mu fito wannan ba gaskiya bane zahiri kowa riga nuna eh to shine abin da ya fitar wasu daga cikin tubabbin mayakan boko haram kenan yayin da nake tattaunawa da su a kasar kamaru tuni da tarayyar turan ta dorawa wa wani kwararren baturen faransa alakin jagorantar wannan aiki ganin har yanzu mayakan na boko haram da suka karkasu gida-gida na ci gaba da ta da kayar baya a kasashen yankin tafkin chadin shin anya lokaci ko yayi na tunkarar aikin sake tsugunar da su din tambayar kenan da na yi wa farfesa muhammed tukur baba dan iya mutum biyu da ke zama masanin tsaro da zamantakewa a lokaci ya wuce to amma ni a ra'ayi na da yawa daga cikin mu da ra'ayin mu lalle a tsugunar da su a sake dawo da su cikin jama'a mu mutanen nan da abin ya adaba ba su zo su yi nasu da kansu amma kafin a yi haka sai gwamnati ta nuna ita ce gwamnati ta fi karfin mutum za a nuna karfi ne in an ga lalle cewa karfin su ya fara karewa to sannan sai mu zaunar da cewa mu nuna musu waɗannan abin da suke yi ba riba duk yadda mutum zai da zai faɗa da gwamnati ba eh ana haka amma sai gwamnati ta nuna ita ke da iko ita ke da haƙƙin kare ƙasa sannan sai a zauna a tsugunar da duk wani wanda yake jin yana da wani ƙorafi tuntuni kuma kasashen yankin tafkin chadin suka kakkafa cibiyoyin sake tsugunar da babban mayakan na boko haram a ziyarar aiki da na kai a kasar chadi na tuntubi mataimakin babban kwamandan rundunar kawancen kasashen tafkin chadin na wancan lokaci brigadier Birgediya General Abdul Usman ko me zai ce akan haka? Ba za mu ce ba yau ila duka an gama da amma an karye musu su. da an ka karye musu karhi me za mu ce ma kaman yan uwanmu masu kamun kihi wajen baga ko wajen dingimi ko wajen dabuwa na Cameroon koko e eh, dabuwa can Chad koko na haka e wajen fishi dam duka sa a ce musu insha Allah bisa kan wanda muka gani ba wani karhi gare su ba amma da yan kingi kaɗan. shugabannin kasashen yankin tafkin chadin dai na ci gaba da nuna gamsuwa ganin yadda dakarun kasashen yankin ke ci gaba da fatattakar mayakan na boko haram har ma sun aike da sakonni musamman ga rundunar dakarun kawancan kuma babban sakataren hukumar raya tafkin chadin ambasada nuhu mamman ya mun karin bayani shugabannin mu sun ji labari da ake yayi kyau suka ce in zo in gansu in faɗa musu cewa a kara ba su ƙarfin gwiwa a nuna musu cewa lallai an gamsu da wannan aikin da suke yi kuma duk wani abin da ya kamata a yi a taimaka a ci gaba da samun nasarar wannan aiki za a yi. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko akasin haka da wannan yunkuri na tarayyar turai zai yi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Shirin zamantakewa ne kowa yazo ya saurara abun a Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a zauren zamantakewa da ke zuwa muku kowace ranar laraba da karfe hudu na yamma a Najeriya. Zaman lafiya da A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne da shugabannin addinai amma mata zalla kan gudummawa da suke bayarwa wajen tarbiyyar 'ya'ya haɗin kai da ci gaban ƙasa. Iyaye in mun saya tarbiyyar 'ya'ya da kyau ba zai taɓa zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake ko da ma an maka wani abu kashewa bai kamata ya zo kusa a tunaninka ba. Yau muna alfahari da cewa mu haifa saboda a yaɗu a samu al'umma mm. amma kuma ai ana son al'umma na gari ba wa al'umma da za su zo su addabi mutane ake nema ba. Bincike da wata kungiya da ke tattara bayanai kan yaƙe-yaƙe a wurare daban-daban mai lakabin Aklet ta gano cewa akalla mutane dubu biyar da ɗari ɗaya da talatin da biyar ne aka kashe a cikin watanni bakwai na wannan gwamnati ta Bola Ahmad Tinubu. Kungiyar ta ce jihohin da aka fi kashe-kashen sun hada da Borno, Zamfara, Filato, Neja da Kaduna yayin da jihohin Ikiti, Jigawa da Gombe su ne ke da karancin tashin hankali. Kan haka ne na haɗo kan mata da ke zama shugabannin addinai don jin irin gudunmawarsu. Uwar gidan shugaban ekwa ta ƙasa da ƙasa, Madam Naomi Stephen Panya Baba, ta ce mata na ƙoƙari wajen wanzar da zaman lafiya. Rashin jituwa dai abu ne na kowane rana, kuma muna nan a matsayinmu na uwayen ruhaniya. mun san yadda umarnin ubangiji mu yi zaman lafiya muna kuma koya matan fastoci zaman lafiya yana fara daga zuciya ne mu samu zaman lafiya mu samu zaman jituwa mu samu hudawa and dangantakanmu da ubangiji mun samu dangantakanmu da ubangiji ya zauna to dangantaka a cikin gida da makwabta da wani yare ko da wane ne ba zai wuya ba amma so da yawa sai mu samu mutane akwai rashin ganewa rashin ibada kuma aminci da sauki so ta haka sai ka gani akwai damuwa kala-kala amma a mu na matan fastoci babban ka'ida shine in akwai rashin jituwa mu ne mu zama masu kawo sallama babban abu yanzu da mun ɗauka shine mu yi addu'o'i ubangiji ya sa mu gane na mutanen 'yan wanmu ne duk masu kashe-kashen nan ya'ya ne suna da uwa a a mu na uwaye za mu duba wani abin da idon tausayi saboda mu samu bishewan ubangiji yaya ne za a yi zaman lafiya abin da ke faruwa yanzu bai kamata ba idan aka samu irin wannan tashin hankali zaki ga mata su suka fi shiga wannan tsanani saboda su ne masu kwasan 'ya'ya kila 'ya'yan ma ba ɗaya ba ba biyu ba mazajen an kashe zaki ga suna shiga tsanani sosai ta yaya mata su ma za su sarrafa kansu domin a samu an wanzar da zaman lafiya tsakanin al'umma gaba ɗaya daɗin shine mu mata mu gane tadin hankali da kashe-kashen nan ki ne mu muka fi shan wahala kuma wannan ganewan ya taimake mu yadda za mu yi kada mu shiga cikin tada hankali kana zama kada ka yi zaman sake in an ce ga damuwa sai ka san yadda za fara neman yara domin wani lokaci sai ka ga suna waje ne an buga an buga su can ana danganta wannan tashin hankali da rashin tarbiyya musamman daga iyaye ya kike ganin haka ya kamata kowa ya sani domin ko a addini ko ba addinin krista ba ba addinin da ya umarci wani ya ɗauki ran wani to wayanda suna halin kashe-kashen nan gaskiya za mu iya mu ce kila babu tarbiya na gida amma ina ji ba tsoron allah a zuci domin inda suna tsoron allah ba yanda za ka duba mutum kaman ka sai ka ɗaga hannu ko ka ɗaga takobi ko ka ɗaga wani abu kai masa kisa amma namu shine iyaye mun saya tarbiyyar ya'ya da kyau ba zai taba zama yaro ya fita gida ya tashi ya je ya kashe wani kai sake ba wai an yi ko da ma an maka wani abu kashewa bai kamata ya zo kusa a tunaninka ba mafi yawan waɗanda ke shiga rikita-rikitan nan matasa ne da ko dai ba su sami ingantaccen tarbiyya na addini da zamantakewa ba ko dai sun fanɗara saboda miyagun abokai ko yanayin rayuwa Kodinetan kungiyar mata musulmi ta Form 1 a jihohin Benue da Plateau, Hajiya Sumayya Hamza, ta ce dole ne sai an samu kyakkyawar hulɗa tsakanin iyaye da 'ya'ya. E, to a kullum kiran da nake yi wa mata musamman iyaye da kuma shugabanni da yayu wanda suke nan da mazaje samari musamman matasa a ƙarƙashin su. Abin da nake so mutane suna dubawa shine wa'annan matasa fa da suka shiga cikin shaye-shaye da kuma abubuwan da bai kamata ba ba son ransu ne su shiga ciki ba wato al'amura ne na yanayin rayuwa yake jinyowa har su fada cikin wannan hatsari alal misali yaro ne ya tashi sai ya samu matsala a karatu sai zama da iyaye mai yiwuwa suka yi fushi da shi suka nuna mishi cewa bacin rai saboda haka sun rabu da shi to idan aka rabu da shi titi kenan za su kula da shi to a nan kuma zai fita da ɓacin rai yana ganin sauran abokanai suna ci gaba da karatu shi kuma karatu gashi ne ya takushe iyaye kuma sun yi fushi da shi saboda wasu halayya da ya shiga ciki to na kan gaya ma mutane idan iyaye ba su zo sun tare wannan gurbin su duba su ga ta wani hanya za a tallafa a mai da yaron makaranta ko da ko da ya ci makarantar ne ko kuma ya faɗi jarabawa hmm. akwai hanyoyi da yawa da za a nuna musu mahimmancin karatu don su koma su yi karatun idan ba a yi wannan ba to a cikin jama'a za a samu ire-iren su wanda sun fada cikin hatsararruka na shaye-shaye hmm. za su nuna ma yaran nan cewa to ai in ka sha wannan ma hankalinka zai kwanta to daga farawa haka suke shiga cikin shi ya zama kuma da akwai wahala kafin su zo su bar shi hmm. so maganan iyaye fushi da ɗa bai taso ba hmm. kuma ko ba ɗan da ka haifa ba duk wani ɗa da ka gani a mu da yanda muka tashi duk ɗa da ka gani ɗa na kowa ne hmm. kuma duk abin da ɗa yake yi wani na gaba da shi yana da right ɗin da zai mishi faɗa kuma iyayen shi su amince to idan muka ɗauki wannan haɗa hannun kamar yadda da ake na tarbiyya to ina ga zai taimaka mana kwarai da gaske amma musamman iyaye su ja 'ya'ya jikinsu su zama abokanan hiransu su zama abokanan shawaransu hmm. kar a waje ne za su samu abokanan hira da abokanan shawara hmm. to a nan ne mummunan shawara yake shigowa har su shiga waɗansu halaye wanda ba su da amfani a cikin al'umma. Hmm. Idan kika duba yadda Najeriya ta kusan za a ce ta fashe ne idan aka yi la'akari da irin bambance-bambance da rashin zamantakewa da muke fama da shi a cikin hmm. jihohinmu a cikin unguwanni a cikin tsakanin kudu da arewa da gabas da yamma za ki ga ana ta nuna yatsa ma juna ba tare da an yi la'akari cewa ya kamata mu samu wannan zamantakewa ba. Yaya za a hmm. samu zamantakewa mai fa'ida tsakanin tsakanin 'yan kudu da arewa a tsakanin musulmi da krista da dai sauransu. to abin da nake so mutane su tuna shi ne dukkan mu halittar ubangiji ne hmm. Allah bai nuna bambanci bisa halittar da ya mana ba hmm. kuma krista da musulmi Allah ya saukar mu annabawan mu da muke biyayya da abubuwan da suka kawo mana na saƙo Allah ya saukar mana da su sannan kuma dukkanmu mu mun san cewa wa'annan annabawan Allah ne sun kuma kawo littattafai hmm. to idan muka zauna muka duba cewa wannan krista ne wannan musulmi ne to mu dinga tunawa cewa duka mu ne na ubangiji sakonnin da suka zo mana sun zo ta hannun annabawan Allah hmm. to saboda haka mu martaba junanmu idan krista ne ya martaba musulmi hmm. idan musulmi ne ya martaba krista hmm. kuma mu ba ma junanmu zarafin aikata mu bisa gwargwadon sakon da mu muka amince da shi to idan muka ɗauki wannan ya zama na shi ne shimfiɗinmu mu san cewa kuma zamantakewa addini ba zai zama mana wani abin da zai tare mana zamantakewar ba hmm. amma mu yi amfani da fahimtar addini ya ƙara mana danƙon zumunci saboda christianity da musulunci babu wani guda ɗaya da ya ce ka ki dan uwanka hmm. Ita kuwa Madam Victoria Daniel Zagi ta ƙara ƙarfafa mata ne da su dage a matsayin su na masu sarrafa gida. To farko in za mu yi maganar zaman lafiya dole a fara daga cikin gida. domin in cikin gida ba zaman lafiya waje ma ba za ta samu ba so na farko dole mu gargadi 'ya'yanmu bisa ga zaman lafiya kuma zaman lafiya dole in kana tare da mutane za ku taka kafan juna amma dole ka yi hakuri so muna koya ma yara su zauna da hakuri da kowa da suke tare da shi domin in ba tare da hakuri ba ba za mu iya zaman lafiya ba aya ma a littafi ta koya mana cewa ubangiji ya ce mu samu ɗiyan ruhu hakuri na ciki to dole mu koya ma yaran nan su koya hakuri a zaman duniya da suke ciki domin ya taimake su a zaman lafiya To da yake kin fara maganan yara gani yadda matsalolin na suke tasowa kuma yawanci idan aka duba kusan kashi tasa'in na wayanda suke shiga wannan rikici da kashe-kashe za a ce matasa ne ko kuma yara ne. Kina ganin kamar iyaye suna kokari wajen horar da yara su fahimci cewa bai kamata a ce suna shiga irin wayannan halayen ba? To, so da yawa muna samun iyaye na da laifi akan wannan. Domin idan iyaye su ma kansu ba su da zaman lafiya to yaya za su yi su koya ma yara zaman lafiya. To na farko muna kokari a sa yaran nan su koyi zaman lafiya. Iyaye mu ne da farko za mu ba da tushen nan ma yara a gida. Domin in ba mu yi ba su ma ba za su iya ba. To in ka ga yaro ya shiga wani tsananin eh, matsalan cewa shi ma yana kawo hargitsi a rayuwa. to ka duba cikin gida ka gani akwai damuwa a cikin gidan domin in gidan da zaman lafiya ba zai ɗauko rashin zaman lafiya ya shigo da shi cikin jama'a ba to iyaye gaskiya suna da matsala a nan yawanci sai su sa harkan damuwa harkan su ne a gaba ba su koya ma yara a gida ba balle yaro ya tashi da tarbiyyan cewa zai koyi zaman lafiya to iyaye ya kamata gaskiya su yi hankali domin mu koyar ma yaran mu tarbiyyar zaman lafiya domin komi ya tafi mana tare tare da dai. Idan kika duba yadda yanzu an samu rarrabuwar kai musamman 'yan kudu da arewa 'yan gabas da yamma addinin Krista da musulmi dai gaba ɗaya dai kowa an hargitse duk abin da ya taso sai kiga an danganta shi da irin wayannan kabilanci da addini da sauransu. Me kuke yi a ku na matan fastoci ko kuma masu shugabannin addinai na ganin cewa wato an fahimci juna an inganta zamantakewa. a da babu wannan bambance-bambance muna zaman lafiya tare da musulmai da krista da kowa amma yanzu watakila masu eh, siyasa suka ɗauko wannan suka kawo mana domin ya sa mu kawo bambanci tsakaninmu to idan za mu duba da kyau mu gani zaman lafiyan nan shi zai taimake mu don mu muna eh, faɗa tsakaninmu sai mu dubi sama mu gani su suna haɗe ba wani bambanci tsakanin su 'yan siyasa amma sai ka ga mu muna rabe a wurin mu to ya kamata mu duba idan su sun haɗa kanmu mu me yasa mu ma ba za mu haɗa kai kar mu biye ma shawaran da suke ba mu ba domin raba tsakanin mu na ya kawo mana hatsari da a ƙasar mu sai ka gani wannan addinin su suna gefe ɗaya wannan addinin sun rabu gefe ɗaya to wannan bai kamata ba ya kamata mu yi zama tare domin mu yi komi tare mu samu nasarar komi zaman mu tare A cewar barista Mariya Muhammad Shitu za su ci gaba da faɗakar da mata kan su sauke haƙƙin da Allah ya ɗora musu. Eh, gaskiya wannan in za mu ɗinke wannan to dole sai mun koma abinda ake cewa drawing board sai mun koma mun fara daga ƙasa hmm. mu nuna muhimmancin zaman lafiya saboda idan fa ba a zauna lafiya ba gaskiya ba abun da za a samu ci gaba hmm. a misali ko gwamnati ma idan ba zaman lafiyar nan kuɗin da ya kamata a ce an yi mana amfani da shi wajen gina tituna da kuma ba mu ruwan sha da kuma wutar lantarki hmm. sai ga kuɗin ya koma wajen yaki da wannan fitintunu ko kuma tashi tashi tashen hankula da hmm. ake fama da shi to abin da ya kamata shine kowane gefe ya ja kowane gefe ya nuna mishi muhimmancin zaman lafiya muhimmancin zaman lafiya sannan mu guji yaɗa gita-gita abin da baka guji ba baka gani ba ka dinga faɗan shi ka ce a'a an yi kaza misali kwanakin baya da wannan sashin hankali da ya faru a mangu sai ka ga mutum ya ɗauko wani bidiyo ba daɗin gani ba komai sai ka ga kawai ya yaɗa wani kuma maganan ma ba abun da mutumin yake faɗa ba ne amma sai ka ji an juya shi an ce ai ga abun da wane ya faɗa ko kuma ga abun da wance ta faɗa. Hmm. Da za ka sai kiga ga wannan ya wanzo da zaman lafiya to idan ba mun koma mabiya addini kamar a ce misali da malamai da fastoci da gwamnati sun haɗa kai wajen nuna wa mutane muhimmancin zaman lafiya. Hmm. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin zamantakewa na wannan mako, sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Zainab Babaji da na gabatar nake cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. to wata gamayyar 'yan uwan mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba ta nemi masu shigar da kara a isra'ila da su tuhumi shugabannin hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin hague don neman a biwa 'yan uwansu kadi kan laifukan yin garkuwa da su da aikata musu laifukan da suka shafi lalata da kuma azabtarwa a ranar bakwai ga watan oktoba mayakan hamas suka kai garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai a isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200 harin da ya haifar da har martani daga isra'ila waɗanda suka halaka falastinawa sama da takwas sakataren tsaron amurka lord austin na jagorantar wani taro ta kafar yanar gizo tare da kawayen amurka don tattauna yadda za a tallafa wa ukraine yayin da mamayar da rasha ta yi wa kasar ya doshi shekaru biyu wannan zama da ya kunshi gamayyar sama da kasashe hamsin da ake kira kungiyar tuntuɓa kan al'amuran ukraine na gudanar da wannan taro ne kan yadda za a ci gaba da tallafawa kasar yayin da ke fuskantar rashin tabbas kan lokacin da amurka za ta ci gaba da ba da ta. hukumar lafiya ta duniya who ta ce sudan na tunkarar wani yanayi da ka iya haifar da matsalar matsananciyar yunwa da rashe-rashen lafiya da mace-mace da kuma matsalar karancin abinci mai gina jiki wakilin who a ƙasar ta sudan peter gafne ya bayyana hakan a jiya talata masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin mahmud lalu da ya karanto labarai da kuma injiya da kuma producer mu ta yau julie ledes gresham da ma injiniyan mu na yanzu carl stalin ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.